sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya fatar an tashi lafiya na sanyi na barka da asuba an tashi lahiya lahiya kalau malama grace ya aka ji da hakuri da kuma yanayin aiki da kuma karshen mako hakuri sai ma'aiki yanayin aiki kuma abinda yanayi ya kawo kenan mm, godiya ga Allah ita ce muna cikin masu rai muna kuma ganin wannan abu na tarihi wanda yake da cin rai za a ce ko kuma abin al'ajibi gashi nan dai To kuma ana iya kiran shi jarabawa tun da kisan duk abin da ya zo ma mutum to jarabawa ne <laughs> sai dai. To Allah ya sa Allah ya sa mu mu ci jarabawa. lamari lafiya. To amin sun ma amin shine kadai abin addu'a kuwa. Me ka lura da shi to dangane da wannan lamari a cikin wannan mako? eto eh uh, na lura da cewa kamar ana nan ana kokarin bude abubuwa saboda hatta wuraren aiki ina ga ana na ana kokarin cewa a bude su amma fa da sharuɗa tare da gindaya ƙa'idodi da dokoki ciki har da mu ba mu tsira ba yanzu ake san muna nan inda aka fito duka muna aiki a gida amma yanzu muna nan muna ƙoƙarin komawa insha Allah ofis kamar yadda mm. aka tsara in Allah yadda To Allah ya sa na farko dai kamar yadda muka faɗa kowane muke faɗa kowane lokaci kowa yana da hakkin kare kai shi da kare abokan zama 'yan uwa da abokan arziki. wannan lamari ne ba na gwamnati ba gwamnati tana da nata eh, fannin hakin kana kuma ɗaiɗaikun jama'a kowa akwai rawar da zai taka domin a wannan lamari ma kusan sai ka ce matakin kare kai yara ta ga wuyan kowa a kwarai da gaske ai na ma ga kin halarci wato bikin sake bude wani shakata farin gidan wasanni da shakatawa na kusan a ko shi a iya cewa kamar wani wato mataki ne aka cimma na bude al'amura kenan ana amurka ko ai na san yana kama tuno min to wannan katamfarin wurin da aka bude dinnan cikin wannan makon wurin shakatawa nan da wasanni da aka bude cikin wannan makon abinda da wanda ya san wannan wurin abinda zai bada mamaki shine dama bisa ga yadda aka sani duk lokacin da aka shiga yanayi irin wannan lokacin da ake dogon hutu dinnan da wuri yake da dumi da mutane suke yawan zuwa wuraren shakatawa to idan ka je wannan wurin zaka ga ba masaka tsinke in ka je ma wato daga wurin shigan layin da za ka yi sai ka wani lokaci in baka fita da wuri ba za ka sai ka cewa ya aike ka haka kuma inda za ka je kai ko inda za ka karbi an dai ga wuraren da za a karbi su lemu da su menene din musamman wanda ya yanki tikitin a shekara a irin wanda muke da shi amma idan ka je wannan wurin sabili da cunkoson mutane kowane mm. wuri ka je ko wurin mm. sayan abinci kai ko wurin niƙayya dai sai ka yi layi saboda yawan mutane amma a wannan karan ba za ka je ba sai ka yi rajista ta intanet ana kayyade yawan mutanen da za su je saboda a bada tazara din nan su lilo lilo mm. din nan su ake sararin sama duk komi dai da ake na wasanni a wurin ana yin shi da kyakkyawan ba da tazara nan kana an sa wannan sinadarin wanke hannuwa nan ko ina ka juya ko ina hmm. ka juya kowane wurin da zaka shiga akwai wurin ko za hau wurin wasa akwai wurin abin nan kana kuma idan aka hau lilo ne ko duk dai wani abin da za a yi da wani zai taba hannun shi a wurin ko wani zai zauna in wani ya sauka kafin wani ya shiga sai an wanke wannan wurin sai an share wannan wurin an fiffesa wannan maganin an abin nan an an share shi kafin kuma don ɗaukan matakan kariya na tabbata cewa an kare lafiyan jama'a wannan hmm. wurin aka ɗauki ma'aikata dubu biyu domin a tabbatar da tsabtace wannan wurin don kare lafiyar an ɗauki abin nan matakai saboda haka akwai ban sha'awa kwarai da gaske mu man tafi dai kamar yadda muka ce na farko harkar mu gani me ake ciki na aikin ganin kokon <laughs> na yan jarida da mu gani wada na haka kuma don mu tabbata cewa wannan wurin wurin zuwa ne babu shakka duk mai niyan zuwa wannan wurin zai iya tafiya gaban shi gadi bisa ga ganin abin da na gani kamar yadda nake bayyanawa an ɗauki duk matakan da za a yi na tabbatar da cewa an tsabtace wurin kuma an kare lafiyar masu shiga wannan wurin. Mm, gaskiya ne to ubangiji Allah shi mana sauki kuma Allah ya samu amfana duka. Amin sun mu amin. kamar yadda muka saba bari mu Bude wannan babi da gaishe-gaishe da na san yana yau mu mun yi rashi a sashen Hausa. Ai gaskiya mun yi babban rashi gaskiya haka ne malama Grace. Eh abokin aikin mu Yusu Harande. Dan Allah ya ma mahaifin shi rasuwa. Mahaifin rasuwa kwarai da gaske haka ne. Mai suna Malam Usman Aliyu ɗalibi wanda ya rasu ranar Alhamis din nan a Zaria. Hmm, gaskiya ne. To muna mika ta'aziya ga 'yan uwa da abokan arziki 'yan uwan Yusuf Haran da iyalinsu baki daya. Ah. Ah, da kuma mu ma ma'aikatan sashen hausa allah ya ji kanshi allah kuma ya sa ya huta allah ya gafarta masa allah kuma ya kyautata namu karshen. To amin sun amin haka kuma malama Grace akwai wato gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da abokan arziki da gwamnatin jihar Sokoto da shi kansa gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma mai alfarma sarkin musulmi da ma dukkan gidan siyasa na jihar Sokoto da arewacin Najeriya baki daya bisa ga wani gagarumin rashi da muka yi shi ma wato na wato tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar apc a shiyar arewa maso yamma wato barista inuwa abdulkadir haka kuma tsohon kwamishinan shari'a na jihar sokoto kuma babban dan majalisa ne na wato majalisar mai alfarmar sarkin musulmi a soke za a ce dai babban rashi ne da kusan ya taba ko'ina Ah, mm, eh, muna fatan Allah ya ji kan ah, barista Inu Abdulkadir kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa kuma kuma Allah ya sa mu cika da imani mu kyakkyawan karshe. Amin suma amin to har yanzu bari mu mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalin Elda Saman Idris Usman wanda ya rasu ranar ɗaya ga wannan watan. Bayan da aka yi jana'izar shirin hudu ga wata sai kuma mahaifiyarsa kwana ɗaya bayan rasuwar tasu ita ma ta ci gagarinku eh, Allah ya yi wa dangi duka da kuma ecclesiar ekuwa good news church bauti Allah ya ba da jimirin wannan rashin kamar yadda ka bayyana Allah ya kyautata namu karshen to amin sun amin malama grace ah, kamar yadda muka faɗa ah, a duk lokacin da ake wato jimami haka kuma akwai wani bangare mm. da kuma ake taya murna haka haka yake eh, eh. to bari mu soma da taya wani babban mai sauraron mu wato abdul malik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau wanda yake mm. shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar zamfara wanda shi kuma wato za a ɗaura masa aure da amaryarsa malama samira bello wato gobe lahadi kenan za a yi 11 ga watan bakwai shekara ta 2020 da karfe biyu na rana a kofar gidan marigayi alhaji muhammadu dan amu shiyar mayana titin zawiya gusau tare da fatan allah ya sanya alheri kuma allah ya albarkaci wannan auren nasu amin sumu amin to sai kuma wannan aure wanda za a yi shi shi ranar 25 ga wannan watan ne kake cewa wai menene kake cewa ne na sanyin na mai zurfin ido kenan tawo mai zurfin ido. so eh. za a yi wannan aure ne da iyalan Alhaji Muhammad Sani Kanya da Alhaji Nura Dan Habu Ringim. su ne suke gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa auren 'ya'yansu ibrahim k mohammed sarzonan gangara hanwari da maimuna ahmed usman sayida waɗanda za a ɗaura ba auren kamar da muka faɗa ranar 25 ga wannan wata da karfe 1 na rana a babban masallacin ringin za a ɗaura auren ne ranar asabar 25 ga wannan wata na yuli kamar yadda muka faɗa da karfe ɗaya na rana a babban masallacin ringin da ke kan titin emir palace wato kan titin sarkin ringin kenan ko? Mm, haka ne to allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare sai kuma wannan auren wanda yake namu a tsohon wakilin mu ba a yamai yawwa yawwa to wannan auren aure ne namu na gida jiya aka daura mm. auren ko eh jiya ne aka daura auren a jiya aka daura wannan auren wato yar shi isuhu mamman tsibirin gobir kenan ke san ba gobiri ne shi mafa <laughs> ashe an yi taron gobira ke ko sun taron gobira ba taron na ba <laughs> amma ne saboda Mm, saboda ɗiyan mu ne saboda duk wanda ina jin duk wanda suke aikin a jarida nan sai ka ce a bayan shi suke su ne manya manya ma'aikatan rediyo tsofaffin wakilan ah, rediyo amfani da su aka fara wannan tahiya. A ah, gaskiya ne, gaskiya ne, amma dai na raga mai kwarai da gaske, kwarai da gaske, kwarai da gaske. To, na raga mishi saboda yar mu ce aka yi wa, amma in ba don haka ba na kira taron nan taron iska tunda taron gobe ne, amma tunda auren yar mu ne. to babban mm. taro ne don haka muna taya alhaji isu mamman eh wato babban yarsa yarsa da ah, suna eh, huda to Allah huda kin bude kofa kin yi ma kin ba kannanki kyakkyawan gurbi eh, Allah ya sa su ma eh, duka ɗaya bayan ɗaya su bi su bi wannan gurbi naki Allah ya ba ki zaman lafiya Allah ya ba da zuri'a mai albarka Allah kuma ya sa mutu karaba. to amin sun amin malama grace ga haka taya murna ga shi alhaji su mamman sai kuma gaisuwa fata alheri da taya murna zuwa ga malama halima usman mama isiyaku a kano saboda auren 'ya'yanta abbati yahuza da jibrin yahuza waɗanda aka yi wa auren su ma a watan da ya wuce allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa ango hamza masuri da amaryarsa tare da babansa da 'yan uwansa a masuri alkaliri da fatan suna lafiya sai kuma aishatu mata dan asabe da abokan zamanta duka su ma a cikin masuri tare da mutanen gidansu duka gaisuwar fata alheri da fata sun tashi lafiya to madalla akwai kuma wato shi ma wani mai zurfin ido wato sa'idu jika gada wanda za mu taya shi murna shi kuma akan daurin auren diyarsa wato fadila sa'idu jika gada wadda za a daura aurenta da angonta in allah ya so ishaq abdullahi bara'u kafe wanda shi kuma rana ita yau za a yi shi malama grace wato ranar asabar mai zuwa kenan allah ya mana rai takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da misalin karfe biyu na rana saboda haka muna fata alkhairi ga sa'idu jika gada da kuma fatan allah ya sanya alkhairi ya kuma sanya albarka ga wannan aure nasu haka kuma akwai wato kyakkyawar gaisuwar fata alkhairi zuwa ga manchester united sani zuru sarkin yakin farfesa kawoje da kuma abubakar bature sai kuma usman a bello bunkari na jihar sokoto da kuma abdulkadir sarkin hurumi ah, da fatan duk suna cikin koshin lafiya da kuma kwanciyar hankali da wadata. miƙa waɗannan gaishe-gaishe ga ma'abotan sashen hausa a wannan dandali namu na sada zumunta facebook muna miƙa gaisuwa fata alheri ga usman m haruna da umar ashafa sai sa'ad lawal muna mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mubarak suleiman da muhammad jika da mustapha mai shanu sai irin a chamaja da Ibrahim Mohammed sai Usman Ibrahim muna miƙa gaisuwa ga Alhaji Sani Aliyu da Badamasi Isa da Ibrahim Pam da Salim Mohammed da Abdullahi Amina da Abubakar Golden da kuma Abdallah Tanimu da Mohammed Muntaka da Bashir Ibrahim da Abdullahi Sa'idu da fatar an waye gari lafiya. To amin sun ma'amin haka kuma ga gaisuwar fata alkhairi ta a bari ya huce zuwa ga masu sauraren mu Umar Kofa Art da kuma Habibu Muhammad sai Albashir Khalid da Idris Babangida Usman da Shafi'u Umar USK da kuma Umar Ɗanladi Barde sai Sha'ibu Haruna da Abdullahi Sani da Adam Muhammad Adam da Bashar Sanusi da Rain Adam sai Rabi'u Muhammad sai kuma babayo babson da sadiq habu da muhammad yahaya da kuma muhammad suleiman shinkafi da fatan suna nan lafiya to kamar yadda muke faɗa kullum na sanyi na komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire a waɗannan sunaye da zan kira da suka hada da aishat adamu aliyu da mubarak musa isa sai faruk abubakar da rabi'u yunus da yusuf rabi'u da dallas gracias marcel alaisa na faɗa daidai sai hamza sa'idu da dufailu mustapha sai nasiru kino da halimatu sanusi gaisuwar a bari ya huce zuwa ga bashir ali da faruku musa danzaki da khadija agwarzu sai aliya maksha da ijamil suleiman daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar fata alheri ga rude boy filimon to <laughs> Ah, Allah ya sa. <laughs> Rude boy, ka san rude boy, rude. Rude boy a sha, subhanallah. A <laughs> ah, ah, to sunan dai kan. Allah ya sa ba rude irin wannan rude din ba. To amin kan shi za mu yi addu'a. In mutum ya zama rude kan ai sai sai sai dai an tashi lafiya. To amin sun ba amin. Thank you. wani labari da buka gursuma da masake aiko mana ashe almajirai ma suna da ranar su. A sosai sosai kwarai ko a ai su suke da rana ai in ki ji tarihin sai dai a hankali amma dai ba masu saurare labari don su ji makunuwansu. Kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak mm. ya aiko da labari ya ce wai ba eh. <laughs> wani mutum ne ya kira wata yarinya mai sai da awara. Eh. To shikenan yana ta cin awara yana ta cin awara yana ta cin awara ita ko yarinya tana dan zaune tana kallo. Sai can bayan ya ci awara ta mashi iso sai ce ma yarinya wai awaran guda nawa ne na ci. Ha? Shi ne shi ne ci bai san ko nawa ya ci ba? <laughs> Sai yarinya ta ce ta ce wallahi wallahi ni ma ban kirga ba. To. <laughs> Sai kenan. Eh, sai mutum yana ga kaman ya ci banza ba zai iya cewa oh. kaman ya ci uku sai ashe wani hmm. almajiri yana can gefe yana zaune yana kallo kuma yana karga ko nawa sai almajiri <laughs> amma shiri ya fito ya ce mata wai guda tara ne ka ci alhaji to <laughs> <laughs> Allah sarki. can yana kirgawa duk lamba da alashe sai ya kirga duk eh. kudaden da ya saka baka. <laughs> Allah sarki <laughs> lalle ya. Ciki da mai awara nan da shi da wanda mai cin awara wane ne ya kamata ya a ah, to mai awara kan tunda dai shi da alama wancan bai niyan don inda yana da niyan biya ai da ya karga ko nawa ya ce inda yana da niyan yi mata adalci kam. saboda haka ke ga eh, da yana da niyyar adalci da da shi da kanshi zai kirga ko nawa zai abin nan inda shi mutumin kirki sa a kai kai cikin san kin ko labarin wani suke badawa a ba barbare ne <laughs> sati mai zuwa aika ni ce lauyansa sati mai zuwa zan kira musu wanda za su rama za mu dora wanda shafin muka bayan da muka faɗa a cikin waɗannan guda biyu wane ne ya kamata ya saka mata na ga malama eh. juli da ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki dan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai aji shawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari kadaice kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ba ta kama baki masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku daina taruwa mu canza wanga ɗabi'ar mu, ku fara tanzara ga wanda ke a ta gefen mu. Ga ma'aikata a bangaren state level, akwai su 'yan CD